sunana sarfil hashin gumel idan watakila mai sauraro zai iya tunawa a shirye-shiryenmu na baya mun kawo muku labarin wani ɗan najeriya mai suna muhammad b alhassan mai wani kamfanin hada-hadan man fetur da ake kira fahama global investment Muhammad wanda ya kira da maido da kudaden hada-hadarsa gida da suka kai naira tiriliyan goma sha bakwai daga ƙasashen larabawa da amurka da kuma rasha zuwa wasu bankunan najeriya a shirin ƙarshe da muka kawo mun ba ku labarin yadda tsohon ministan shari'a abubakar malami ya shigar da ƙara kotun tarayya ta justice tj ringim a lagos inda ya nema a riƙe wannan maƙudan kuɗaɗe a ƙarshe dai an karɓe ƙarar da miƙa ta ga sabon alƙali peter lupu wanda ya kori ƙarar da nuna waɗanda suka shigar da ƙarar na tafiyar hawainiya wajen kawo hujjoji ko gudanar da shari'ar. In za a tuna Muhammad B. Alhassan ya roƙi tsoho gwamnatin Buhari don sa baki hadda alwashin la'adin naira tiriliyan uku don sako Udan kuɗin da ya ce yana da niyyar zuba su ne cikin tattalin arzikin Najeriya don raya ƙasa. Wannan abin da ake zai taimaka wa ƙasa. Ba wai an zo kuɗi ko da ce na zama ɗan Nijar ne ko na zama ɗan Ghana ko Cameroon ne. Ai na kawo kuɗi a Najeriya dole da a kyale ne ya abin da zan yi balle ina dan najeriya kuma na kawo wanda zan taimaka ma al'umma in taimaka ma kasa kuma me zai sa na mun hasada ina ina ba ma kai na talauci ne kaga nasir muhammad baya ba kansa talauci muhammad baya ba ma kansa kuɗi kuɗi nan daga Allah ne to duk kuɗaɗen da na tara su ko tiriliyan sun kai tiriliyan na dala dubu ne kuɗi na ai bai kai na karo ko ba Muhammad kuɗin naka ne Eh, suna da matukar <laughs> yawa ba a taɓa irin waɗannan kuɗaɗe masu yawan gaske to ai baka san wannan ba ni tun da na tashi ban taɓa yin tunani ce ban da naira ɗaya na kaina amma abin da yake cikin zuciyata wallahi bana tunanin ni biliyoniya ne abin na tunka mutum da safe tun da ya kawo ga haka ɗin kuma na tashi ayyukan da na yi ai cewa ya kamata a bani takardan yabo tun da ni ɗan gida ne hasada zai zai faɗa da Allah ne saboda haka ni yanzu nan abin da nake so shi a baba buhari mutum ne aka san shi mai gaskiya yau ya kai sati bakwai kenan da na kawo magana nan ma voa kuma kuna taka rawan gani saboda haka ina roko mai girma your excellency a taimaka president muhammadu buhari a sake mun kuɗi na saboda allah da girman kujerar da allah ya baka kai ne ɗaya a najeriya ka ce a yi kuma za a yi in ka ce kara yi ba za a yi ba tunda muhammadu ba shi da laifi jami'in kungiyar kwadago kuma shugaban wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama kwamarar nasir kabir wanda ya tsakin daka don fito da gaskiya a wannan lamari ya yi wa wannan shiri bayanin halin da ake ciki a halin yanzu kan wannan takaddama. Alhamdulillah kamar yadda 'yan Najeriya suka sani a duk da VOA tana bibiyan wannan abu sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi a wannan bayani da VOA ta yi ya kai ga an watsa wa duniya kuma wasu al'umma masu tausayi sun shigo inda muka tafi da lauyoyinmu muka samu akwai lauyan da shi ma ya ji a cikin hikimar ubangiji ya taimaka mun tafi mun yi tafiya lagos babu a kirga an je an zauna da wato shi wanda ya wannan abu ko kuma ce kotun da ta yi wannan abu mun je mu bincika to wannan ina mai tabbatar maka matsayin da aka ci shine kotu ta nuna cewa lallai wannan abu da gaske shi tsohon ministan wato shari'a malami ya shigo da wannan magana kuma wannan court order daga Jones ya fito. To cikin hikiman Ubangiji akwai alkalin da ba zan faɗi sunanta ba babba ce a ƙasar nan da ita ma ta taimaka da kuma wasu masu ruwa da tsaki an kai ga Allah ba mu nasara mun cin mu nasara kotu ta kori wannan shari'a kuma ta ce lallai lallai wannan bawan Allah a je a bashi kuɗin shi to abin da zai baka mamaki alai nasiru bayan mun dawo sai muka fara bi da court ruling ɗin da aka samu a lauyoyin mu suka bankuna to bankunan nan yau su ce gobe mu dawo jibi har ya kai ga har sun ba ma shi Muhammad bi Alhassan wato activation form ya sassaka hannu ya cika ya basu wasu sun buɗe account ɗin a ciki. Eh Nasir Kabir kafin ma mu je nan wannan ya nuna an je kotun tj ringim a lagos kenan aka gama da wannan maganar shari'ar kenan eh abin da ke faruwa mun je kotun wato tj ringim an canja shi aka ɗauko wani alkali mai suna uh, justice eh, lifu to shi wannan justice lifu ɗin shi ya wannan shari'a kuma shi ya ba wa mohammed biya lasan gaskiya cewa a zahiri a wannan wato shari'a gwamnati ta yi kuskure ba ta da gaskiya ciki muhammed Biya Lasan shi yake da gaskiya saboda haka mun yi nasara to nasaran da muka yi ya umarci kuma kotuna a bankuna cewa su sakar ba Allah nan kuɗin shi to ina mai tabbatar maka har yanzu ba sake kuɗin nan ba tunda muna bi bankunan nan wasu suna nuna cewa lallai lallai kuɗin nan an ɗan taɓa shi amma har yau ina ce ina ma eh, nan da muke da kai a su ce za su tura gobe za a tura to har yanzu ba tura wannan kuɗi ba. ma'ana an je an tunkari bankunan kuma sun tabbatar da cewa akwai waɗannan ma'ajiyun kuɗaɗen sannan kuɗin ne ba a gansu ba ko me faru e abin da ke faruwa shine mun tuntuɓi bankunan nan sai suka ce ah, za su buɗe wannan akauntin abin da ke faruwa shine an kwashe kuɗin ne daga account ɗinsa sai aka je aka ɓoye abin da muke cewa suspense account to wannan suspense account ɗin duk bankunan da ka je ka samu sai su ce ma bari dai a yi haƙuri za su tura wannan kuɗi wasu su kuma su ce ya buɗe kan da su to wanda ya kai ga wasu bankunan ya ma karɓi fom zai buɗe kan da su amma mafi yawanci wanda suka buɗe akan ɗin nan ina mai tabbatar maka sun ƙi su tura wannan kuɗi suna ta mana je ka dawo da shauransu saboda haka mu ba mu san menene nufin su ko mu san me suke a tunanin yi ba. Waziri ya nuna tsakanin ku ne da bankuna kenan kawai ya saura amma babu wata maganar shari'a. eh maganan shari'a kan mun yi nasara babu sauran maganan shari'a abun da ya rage shi ne bankunan nan su ba da nan to kuma zargin da muke yi kamar yadda wasu labaran da muke samu duk da dai ba mu tabbatar ko ba mu gaskanta ba zargi ne amma muna ganin bankunan nan sun kwashe wasu kuɗaɗe sun ba da bashi wasu kuma sun kwashe wayannan kuɗaɗe ya kai ga wasu ma suna zargin ita wato shi ah, gwamnan babban bankin najeriya wato a ah, cbn da cewa da shi aka haɗa kai aka kwashe wannan kuɗin saboda in ka lura ƙaran da shi malami ya kai ya nuna wa kotu ne cewa wannan kuɗi yana son lalle lalle a kwace su ne ya dawo hannun gwamnati to kaga wannan zaluncin ina ga shine da da fara abin da suka yi niyan yi to cikin hikiman ubangiji yanzu Allah zai kawo wato nasara mun yi nasara kotu ta kori wannan kara ta ce lallai lallai shi Muhammad Biya Lasan ya fi gwamnati gaskiya saboda haka a kuɗin nan nashi ne tun da yana raye a je a maida masa da kuɗinsa. Amma takamaimai menene bankunan suke faɗa kan kuɗin? To abin da ke faruwa mun tafi bankuna da dama banda bankin Eco wanda su ne kaɗai bankin da muka san sun ba mu kulawa da kuma a take ma suka buɗe shi wato wannan account ɗin nasa suka ce za su kuma ga yadda kuɗin nan suke su tura masa kayansa to amma duk sauran bankunan kaman kaga GT nuna mana ma suke yi su ba su ma san a inda wannan kuɗi yake ko ba su da ma masaniya wasu bankunan kuma sun nuna mana cewa da kuɗin su ya shigo daga waje tabbas a sun tura wa wasu bankunan sa kamar su first bank da shauransu duk sun tura mishi kuɗaɗen shi can saboda haka da muka tafi first bank first bank kuma abin take nuna mana cewa mu dakata za su bincika ga yadda za a yi to ina mai tabbatar maka abin da muka gano shine wasa da hankali bankuna suke yi is aida ko sun taɓa wannan kuɗi ne ko kuma akwai inda suka kai wannan kuɗi suke tsoron wato fito da shi wannan shine abin da ke faruwa yanzu. Kumru Nasir Kabir idan wannan abu ya ci gaba da wanzuwa ba tare da fitowar kuɗin nan ba. Me kuma kuke shirin yi don tunda inda an baro kotu irin wannan al'amarin ya nuna sai an sake komawa fa. A gaskiyar magana shine mutun da mu yi nasara a kotu a muna jawo hankalin bankuna ne da su yi gaggawan sakarwa bawan Allah nan kudadensa idan ba haka ba ina mai tabbatar maka ƙungiyance za mu tara membobinmu kuma za mu tafi kowane banki a ciki za mu yi piketin in mu yi piketin kuma ina mai tabbatar maka za mu tabbatar da duk za mu tare wayannan bankuna za mu yi fito na fito da su su fito da wayannan kuɗaɗe tunda mun lura da su aka haɗe kai kuma ake haɗe. Eh, piketin eh, shine mu fito mu yi zanga-zanga a nan bankuna a mu dakatar da wasu ayyukansu mu tabbatar da cewa a wannan kuɗi ya fito saboda ai da muka koma kotu mun sanar musu cewa ga abin da ke faruwa a wanda ita a shi su lauyoyin a aka ba su sharan je su rubuta wa bankunan nan lalle lalle saki wannan masu raro da izinin Allah za mu ci gaba da bibiyar wannan batu domin jin yadda za ta kaya da bankunan da kuɗin ke jirge cikinsu inda wasu suka buɗe ma'ajiyin amma wasu har yanzu ke ci gaba da jan kafa abin da ya sauke kenan a shirinmu na wannan makon sai a biyu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin yanzu a madadin nasir adamu kaya daga nan birnin washington dc nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya thank you